alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah fati shi ne jirgina na farko da ya tara fiye da kowane fim a cikin tunabinan da na shirya kenan a ranar farko ita ma wannan wata nasara ce bayan an da corona virus ba za mu taɓa manta da ita ba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da kowa mai komai haifa ba kuma mu haife shi ba tsira da amincin Allah shi kara tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci gaba da kallon fifin fati a fima ba da ke ado bayan mu a cikin shagwa kamar da yadda na faɗa muku fifin fati ya ci a cikin finafinan da shi ne fim na farko da ya mutane a cikin da na kawo a ranar farko ke na gode na gode na gode Allah na gode masoyana na gode abokan sana'a ta wanda wanda na gode wa duk wanda suka zo kallon fifin na gode na gode Allah ya saka da kai Allah ya musulunci na gode na gode na gode na gode na gode king of box office